A lafiya ko a halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko ɗaya daga cikin ku bayan gida ya kama shi yaje yayi bayan gida aw lamastumun nisaa a wata kira'ar aw lamastumun nisaa ko kuma kuka kusanci mata kuka sadu da matanku falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa na wanka ba fatayammamu sa'idan tayyiban to sai ku nufaci ƙasa wadda take tsayiban mai tsarki sai ku yi amfani da ita wajen taimama wato kaga anan gurin mutumin da yake mara lafiya ba zai iya amfani da ruwa ba kenan ga ruwan ba zai iya amfani da shi ba au ala safarin matafiyi ya rasa ruwa ko kuma ruwan da yake da shi in yayi alwala ko wanka da shi zai rasa na sha an gane ko kaga anan ba zai alwala ko wanka ba aw jaa ahadun minkum min al aw la masu min nisa duk cikin waɗannan falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba to me ake nufi da rashin samun ruwa ni ne na tashi zan yi alwala a nan wurin lokacin sallah yayi na buɗe famfon nan babu ruwa zan yi taimama dan in zo in bi sallah ko kuma sai na tafi koda daga nan zuwa kilomita ɗaya ne in neman ruwa kai sai zan yi taimama in shiga sallah ko da ina tsammanin akwai ruwa nan da kilomita ɗaya zan yi taimama a nan inda zan yi sallar nan ne na nemi ruwan na rasa magana ta riga ta kare ba sai na tafi ko neman ruwa wani gari wani ƙauye wani menene kamar yadda ɗansu malamai suka ce a ah, mul biyar mul shida a'a har sai ya zanto cewa baki min alwaqtu daruri kaza abin da ya rage a cikin lokaci na larura kaza kafin ka yi taimama ai abin da ya tabbata cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi tafiya shi da sahabbansa an kwana a wani masauki ko an tsaya a wani masauki an yi sallah an gama ana yin sallah manzo Allah ya goyo mutum a gefe guda yace kai me yasa baka yi sallah da mu ba kai ba musulmi bane yace ni musulmi ne ya manzo Allah yace me yasa baka yi sallah da mu ba yace janaba ta same ni bani da ruwa yace to kuma kake yin na'am bai ce ba kuma kake zuwa ka nemo manzo Allah kauce kuma ka ki yin taimama ai kawai sai kai taimama ka shiga ma'ana sai ka tashi neman ruwa kaga malaman da suka ce ba sai an neman ruwa ba wannan shine hadisin su don haka in sun faɗa kar ai musu inkari kuma hadisi ne ingantacce na'am an gane ko saboda haka fa musa idan tayyiban in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama a ƙasa wadda take mai kyau lafazin sa'id malamai sun yi sabani akan sa waɗansu malaman suka ce as-sa'idu kasa da duk abin da yake kan kasa don haka dutse ya shiga ciki yashi ya shiga ciki ita kasar ta shiga ciki sannan wato bishiyoyi da itace na kan kasa duk sun shiga ciki dan sunan su as-sa'idu da haka ya halatta wajen taimama ka taba kasa ya halatta wajen taimama ka taba bishiya haka suka ce in dai a cikin kasa din ta fito ba wai an riga an sare jijiyarta ba ta zama itace akan kasa wannan ba za ka taba ba a'a jijiyoyinta da saiwarta na cikin kasa suka ce sai ka taba ta sai ka tayamu dan ne as-sa'id wadansu malaman suka ce a'a lafazin as-sa'id shine wajhul ardi abin da yake kasa din kanta ba abin da ya fito cikin kasa ba banda ciyawa banda itace banda bishiyoyi kasa din kanta ita da abin da zai dauki ma'anarta kamar kaga yashi na ciki duwatsu waɗanda suke a kafe a cikin kasa na ciki ina fata an fahimta to wannan sune as-sa'idu ko shakka babu wannan zancen ya fi karfi sama da wancan zancen da yake cewa ka iya taimama akan bishiya akan ciyawa lalle sai mutum ya samu kasa shine fa tayammamu sa'idan tayyiban to ita kuma taimama abu ne mai sauki mutum zai buji kasa ne so daya sai kuma ya bushe hannunsa sai ya shafi hannayensa guda biyan kowanne zuwa daidai nan gurin zuwa wuyan hannu shikenan ya gama da su shikenan sai ya shafi fuskar gaba daya ko ina a cikin fuska daga kunnen dama zuwa hagu daga mabubbar gashi daga nan gurin har zuwa haba ko ina ya dace cikin ya kammala taimama wanda ita ce taimama da ta inganta cikin hadisi dan hadisi daga cikin hadisai mafiya ingantar hadisai a babin taimama hadisin Ammar ibn Yasir wani mutum ya zo tambaye Umar dan Khattab na rasa ruwa ya zan yi in yi sallah haka ce ba za ka yi sallah ba sai ka nemi ruwa sai amma da ce a ka manta Umar dan Khattab wata rana ni da kai manzon Allah ya aike mu lokacin sallah yayi janaba ta kama mu ba mu da ruwan da za wanka kai ka ce ba za ka yi sallah ba har sai an nemi ruwa ni kuma na kuɗe kayana na yi birgima a cikin ƙasa <laughs> muka dawo ni da kai muka tambaye manzon Allah muka ce ga abin da ya faru manzo Allah ce haba ai ba sai ka birgi ma duka jikinka ba yace ai ya ishe ka ka bigi kasa din da hannayenka ka bushe sai ka shafi hannaye zuwa wuyan hannu sai ka shafi fuska nan sai kai sallah to ka dake nan a cikin taimama bugon kasa so ɗaya ake yi a cikin taimama shafar hannu zuwa wuyan hannu ne da fuska kadai ba a shafar hannu zuwa gwiwar hannu hadisin da ya nuna shafar hannu zuwa gwiwar hannu hadisin da ya nuna kuma ayi bugun kasa so biyu shine hadisin Abdullah dan Umar wanda al-Imam tabarani ya rawaito wanda hadisi ne da'if da yace at-tayammum darbatani darbatun lil kaffayn wa ah, darbatun kay lil wajhi wa darbatun lil yadayn ila al-mirfaqayn hadisi ne da'if da hadisin Abu Dawud wanda shi ma hadisi ne da'ifi cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Sabit al-Abdi da'ifi ne ba a karban hadisin saboda ka ingantaccen hadisi kawai a shafi fuska da hannu zuwa wayan hannu shikenan magana ta kare amma sai ga cewa idan mutum ya tashi yin tayawa kamar zai wani katon aiki sai mutum ya taba an kasa haka ya haka da hannun sai da wani haka a hankali a hankali yana wani haka da hannu wai har burgewa ake wallahi tallahi bid'a ce ma Allah ya rusu wai ana yin kasu rabu da juna ana ta yin a haka a hankali a hankali sannan a sake wani haka wai wai kasu a wannan wallahi ba da asali cikin addini ibn al-qayyim yace ba da asali cikin addini duba cikin zadul ba'ad ya hadith sirri ba fa tayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskokinku ku kuma shafi hannayenku malamai sun tattauna wajen aula musu min nisa me ake nufi da allamsu a nan gurin waɗansu malaman suka ce shafar mace taba mace ma'ana kana da alwala sai ka taɓa mace alwala ka ta kare yanzu ka rasa ruwan alwala to shikenan sai ka kai ba waɗansu malamai suka ce aula masu nisa abinda ake nufi shine saduwa da mace ko shakka babu da allamtu da almasu a cikin alqur'ani idan an kawo shi ana nufin saduwa da mace aula masu nisa'a ai jama'atu nisa'a falam tajidu ma'an kamar da lati la junaha alaikum in tallaqtumun nisa'a ma lam tamassuhunna ai ma lam tujami'uhunna haka yace ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul sun thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ay min qabli an tujami'uhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فتيمموا سيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا lalle ubangiji ta'ala ya kasance afuwan mai abuwa a cikin al'amuransa sannan kuma gafuran mai gafara a cikin dukkan lamuransa ya ubangiji kai mana afwa ya ubangiji kai mana gafara anan nan ya kamata mu dakata saboda lokaci ya ja akwai muhimman sanarwa guda biyu sanarwa ta farko a yau za mu fara tahajjud insha Allah ta'ala kuma lokacin farawa kamar yadda aka saba karfe daya na dare daidai in Allah ya kai mu sannan kuma gobe da safe gobe a safar da safe akwai lacca da aka shirya domin yan uwa mata a makarantar ummu sulaim a nan wato makarantar shehu garbai da ke kan titin dambuwa road wadda za a yi ta da taken albishirin kumata lacca mai taken albishirin kumata ta shafi mata ne kadai cikin malaman da za su yi jawabi an ce da niyya ce gobe da safe karfe tara da safe kenan Allah ba da ikon zuwa alaikum